أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau goma ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1442 kuma yau 22 ga watan 4 miladiya 2021 a wannan majalisi namu da muke gabatar da darasi na musamman wato dora a cikin littafin qasidatul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi a wannan masallaci masjidu sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu dake nan sallakin dogo muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da izinin Allah za mu tashi baiti na ɗari da hudu kuma wannan shine majalisunmu na goma insha Allah ta'ala bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فيقول الناظم علامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه بلا سوف تصفو نعم مطيع لداء الغي عاس لرشده إلى ربه يوم يرج ويعلم مضيء لأمر الله قد غش نفسه مهين لها أنا يحب ويكرم بطيء عن الطاعات أسرأ للخلع من السيل في مجراه لا يتقدم وتزعم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تزعم وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وإنك بين الجاهلين مقدم إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ولو تبصر الدنيا وراء سطورها رأيت خيالا في منام سيسرم كحلم بطيف زار في النوم وانقدل المنام وراها الطيف والصب مجرم وزل أردت الشمس عند طلوعها سيقلص في وقت الزوال ويفصم ومزنة صيف طاب منها مكيلها فولت سريعا والحرور تدرم ومطعم ضيف لذ منه مساغه وبعد قليل حاله تلك تعلم كذا هذه الدنيا كأهلام نائم ومن بعدها دار القضاء ستقدم بسم الله الرحمن الرحيم malam ibn qayyim ya ci gaba da yin nasiha da wa'azi na zuhudu gudun duniya dama an faɗa mana cewa littafin malam ibn qayyim ya rubuta shi saboda manya-manyan manufofi guda uku manufa ta farko ita ce manufa ta aƙida manufa ta biyu manufa ta tarbiyya manufa ta uku manufa ta gyaran zuciya aziqaq kenan sa zuciyar musulmi ta laushi domin ba a son zuciyar musulmi ta kekashi ya zama ta bushe ba a so ana son zuciyar mai imani ta kasance tana da laushi tana da sanyi abin tausayi ya tausaya to ne sai ci gaba da yi ya fara mana bayani ne akan malami ga ilimi amma baya aiki da iliminsa to ne sai ci gaba da siffanta yadda wannan mugun malamin yake yace muti'un lida'il ghayyi shi wannan malami wanda baya bin dokokin Allah muti'un lida'il ghayyi kullun yana biyayya lida'il ghayyi da abinda bata ya gayyace shi zuwa gare shi duk abin da bata ya gayyace shi sai ya amsa ma wannan batan gayyatarsa alghayi a harshen larabci shine suke ce masa an yadhilla insanu ala ilm mutum ya bata akan ilimi ya sani amma ya kibin gaskiya to shi na ke ce shi alghayyu kishiyarsa ita ce a ar-rushd sannan akwai az-zalal kuma mutum ya bata akan jahilci kishiyarsa kuma ita ce al haka haka suke raba in an ce ar-rushd kishiyar ar-rushd al idan an ce kishiyar al-huda az shi yasa Allah ya kore ma annabi yace ma dalla sahibukum wa ma ghawa ma zalla sahibukum wa ma gawa mutuminku wanda kuke tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ma zalla ala jahlin wa ma gawa ala ilmi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bata alhali shi jahili bane sannan bai bata alhali shi masani bane a shiryayye ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam shiryayye ne shi kuma shiriyarsa tun lokacin da Allah ta'ala ya halicce shi shiryayye ne shi shiryayye ne shi Allahu alamu haifu ya ja'alu risalatan shi yasa ba za ka kawo wani lokaci da za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikata wani abun da ba shi da kyau ba hatta ababen da ake yi a jahiliya Allah ya kara annabi sallallahu alaihi wasallam duka aikata su akwai hadisai ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya taba ana biki ana kiɗa yana yaro ya yi nufin ya tafi ya je ya ga me ake yi ana kiɗa ana rawa ana bushe-bushe wannan su sama ya kama hanya zai tafi hadisin yana cin sunan tirmidhi ya kama hanya zai tafi sai ya ce mani Allah sai Allah ya sa ni bacci fa aka gama wannan shashancin annabi sama sai ya dawo gida haka manzo Allah sai san wajen kyauta ma gunki ba duk abubuwan da ake marasa kyau na jahiliya annabi sama bai taba tarayya da mutanen wannan lokacin akai ba amma ababansu na alkhairi abin da ya shafi zumunta larabawa na da wannan to manzo Allah sama da shi ake yi abin da ya shafi aikin gayya shi yasa lokacin da suke gina Ka'aba kai shi suka gayyato ya zo wucewa aka ce to wa zai dora dutsen alhajarul aswad tura shi a wajensa kowace ƙabila tana son a ce abin fariya ta ne wannan a ce ita ta yi sai ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai aka ce ga muhammadu al'aminu sadiq can a kira shi shi ya zo ya yi sai ce kowace ƙabila ta zo ta kama a sami kyalle kowace ƙabila ta ba da wakilinta a riƙe sai a je sai a aza ba wata ƙabila da za ta ce ita kaɗai ta yi amma manzon sama shi ya shugabanci abu kuma shi ya kawo shawara sallallahu alaihi wasallam to to kaga annabi sallama Allah ya shiryar da shi abinda ake nufi da madal abinda ake nufi da thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri sannan o wajen da kabalan fahada ba Allah yana nufin manzon sama batacce bane Allah ya sa ka akan shari'a da ba kan shari'a kake ba ba a baka wahayi ba domin sai aka baka wahayi amma tabi'atan Allah ya halicci annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin mutumin kirki sawiyi ba yi da aibi sallallahu alaihi wasallam muti'ul lida'il ghayb kai ko ka kasance ga ilimi amma kuma kana bin batanka abin da batanka ya saka sai kai asil li rushdihi kana mai saba ma shari'a shari'a Allah abinda Allah ya ce daidai ne ba za ka bu ba amma abin da yake na son zuciya na bata sai ka kama bi kaga wannan ana magana da ilimi dai har yanzu muhinun laha ila rabbihi yawman yuraddu wa ya'lamu shiriya ita ce ai ka san cewa za a mai da kai zuwa ga ka? yawman wata rana yuraddu za a mai da kai wa ya'lamu kuma ai mutum ya san cewa tabbata hakan sai ta faru sai an mai da shi zuwa ga Allah amma yana sane sai ya take sani shi yasa suke tattaunawa da malami mai son zuciya ga sani ga shagala da jahili mai yawan ibada wa ya fi ɓacewa a cikinsu wannan jahili ne tunkurin jahili amma ga san ibada da kaga mafi yawancin mutanen ma abin da suka fi so su yi kenan su sallah su kaza amma ba za su yi karatu ba to da kuma malami wanda shi kuma ga tsabagen sai ne amma kuma me sai saba masana to cikin su waye fi bata fasadun alimin alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun ciku. هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك an danganta waɗannan baitotan ko zuwa ga al Shafi'i ko zuwa ga Sayyidina Ali radiyallahu fasadin kabir ga banna babba yace ce banna alimun mutahaddiku ga malami amma mai keta alfarma Allah sai yace wa akbaru minhu jahilun mutanassiku amma da ya fi shi bata shine jahili amma ga yawan ibada wani duk shekara sai ya je hajji amma bai taɓa yin daidai ba saboda bai taɓa koya ba sannan duk asunanin rati ba sallolin da ake yinsa na nafulfulin nan bayan salloli duka da waɗanda ake yinsa kafin salloli to sai ya yi amma bai san me yake faɗi a ciki ba bai ma san sunansu ba ya dai taso Allah ya taimake shi iyayen shi musulmai ne ya taso a cikin jama'ar musulmai ya ga ana yi shi ma kawai sai ya kama yi kaga yana da matsala babba ku fitinu ne guda biyu dukkaninsu domin a cikinsu sai an samu wanda yake wani kuma yana koyi da su malamin nan lalatacce to za ka zo ka ga wani yana koyi da shi in ka mai nasiha ya ce malam wani na ga yana yi ka fi shi ilimi ne to ya za ka yi da shi ce malam wane na ga yana yi kafin malam wane ilimi ne kai ka gano abin da bai gano ba sannan kuma sai an samu wani jahilin da ya fi wancan jahilin jahilci shi ma kuma yana koyi da shi e, domin ai in ka tafi gari na makafi to za ka yi kuma mai ido ɗaya to mai ido ɗaya nan ne jagoransu to jahili dindin to zai samu wani ne ido ɗaya shi kuma ya kama koyi da shi ido ɗayan ma fa kuma yana da yana da dindini ko yana in yamma ta shi na shi ma dindim yake komawa to kuma sai a samu wancan dindin ma dindin din shi kuma yana koyi da wancan mai ido ɗaya Allah shirye mu to ka gani shine wannan sai ce mu mubiqul li amrillah ka kasance kullun kana tozarta umarnin Allah umarnin Allah nan al'amuru abinda Allah ya ce a yi akwai al'amur umarni akwai al'amur abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta a yi ya yanke hukunci za a yi in an ce al'amuru na umarni shine jam'insa al'awamir amartuka alkhaira lakin ma atamartu bihi kaga amartuka alkhaira na umarce ka da alkhairi walakin ba tabartu bihi ni ko ba na yi sannan akwai al'amr shi kuma me hukunci ko kuma wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara zai faru shi kuma jam'in sa al'umur al'umur to nan yana nufin al'amru umarnin Allah mubi'un li amrillahi ka kasance mai tuzarta umarnin Allah kada ghashta nafsahu sannan ka yi kanka algus me algus algusu shine mutum ya bayyana abu mai kyau amma ya ɓoye mara kyau shi yasa ake da algushu aiko a ciniki ha annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana ghashana falaysa minna duk wanda ya mana algus to baya tare da mu asalin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kasuwa ya shiga da ya shiga kasuwa shikenan sai ga wani mai sai da gari a wata riwaya kuma mai sai da nono shikenan sai manzala sama sai ya sa hannunsa a cikin wannan garin irin yadda kake idan ka je siyan shinkafa ka tsoma hannunka sai kasa har hannunka ya kasa sai ka fito ka ga shin abin da ke saman shi ke kasan iri ɗaya ne ko kuwa a sun yi tsumbure ne sun sa fara a sama kasan kuma kawai sun sa buta gadi to manzala sama sai yi haka waje da fihi balala sai manzo sama ya ji damshi ce ma hada ya sahiba daqiq shi me ki zan gani kuma kai mai gari sai ce asabat ku sama'u sai ruwan sama ne akai manzo sama ya ce to me yasa baka sa inda ruwan yake a sama ba inda kuma ba ruwan sai kuma kasa hatta ya rahun nas har mutane su gani sai ce man ghashana falaysa minna to kaga al-ghus da Hausa al-ghush da Larabci Bahaushe kuma yana cewa al-ghus ko daga ji Larabci to shine mutum ya ɓoye abin da yake mara kyau ya bayyana abin da kuma yake mai kyau shine a wata lugha suke ce mishi tadlis tadlisi mutum ya bayyana abu mai kyau a sama amma a ƙasa kuma mara kyau kamar kashin kai da ake yi to da algusul to yanzu mutum ya nuna shi mutumin kirki ne a wajen mutane amma kuma idan ya fake ta'ata yake kunsa yake yake yake yake kuntikawa yana kuntika tsiya to kaga haka ya ne shine qad ghasha nafsahu yi makansa alghus ya boya abu mara kyau ya bayyana abu mai kyau ga mutane muhinun laha kuma kana mai tozarta kanka domin tozarta kai ne an je lahira za a bayyana anna yuhabbu wa yukramu ta yaya Allah zai so ka ta yaya Allah kuma zai girmama ka wallahi mutum yana samun ɗaukaka ne a wajen Allah kuma Allah ya sanya san mutane a cikin zuciyarsa mutanen kirki ake nufi idan mutum ya zama mutumin kirki ba ana nufin cewa duk wanda ka gan shi mutane na bin sari mutumin kirki ba ne a ko Allah na san shi a'a ana nufin mutanen kirki domin yanzu akwai celebrities akwai zamani ne na celebrities duk matasa suna da waɗanda suke son su da mata eh, sai kaga a duniya akwai akwai akwai akwai akwai hukuma ta majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu ƙungiyoyin bin diddiki waɗanda wai suke fitar da wai cewa a shekaran nan waye ya fi su wa aka fi su waye fi jama'a sai kaga sun kawo wani malami shine na ɗari malamin addini amma wani mawaki ko wani dan kwallo ko wani dan fim sai a kawo shi sai shine na daya me biye mai na biyu shi ma mawaki ko dan kwallo ko kuma dan fim me biye masa na uku wata ma mace ce akwai shekarar da zaka ga ma mace ce ke na daya wadda ta fi kowa bayyana ta ita ce ta fi jama'a ita aka fi su to kaga ba shi ake nufi ba amma su waye masoyanta in wanta shedanu to amma idan mutum mutumin kirki ne sai Allah ya sanya mutanen kirki su so shi wannan hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ahabba Allah 'abdan nada jibrila idan Allah ya so wani bawan ku sai kira mala'ika jibrilu sai ce ya jibrilu inni ahbabtu fulanan fa ahibba ce ni ina son bawa na wani da yake kasa ka so shi sai jibrilu ya zo wajen mala'iku ya ce musu Allah ta'ala ya kira ni ya ce yana son bawansa wane kuma ya umarce ni da cewa ni ma in so shi saboda haka kuma ku so shi shi kenan sai su so shi daga nan manzon sun ce fa yuj'alu lahu alqabul fil alqabul fil daga nan sai a sanya mu mutum karbuwa a ban kasa kaga mutanen kirki ake nufi su so mutum ba mutanen banza ba mutanen banza sun daga ma tuta to ne alherin sa kaga babu alkhairi a cikin Allah ya shirye mu bati'un an ta'ati asra'u lil khana bati'un za ka sanu mutum din nan ne ilimi amma bati'un an ta'ati yana da baya da karsashi zaka ga yana da nawa an ta'ati game da da'ar Allah duk abin da aka ce yi ma Allah biyayya ne to yana tafiya irin kunkuru irin kunkuru ba kunkuru an ce an yi an yi aka zo da kunkuru da da zomo shikenan suka yi tafi za su tafi wani gari shikenan sai zomo ya ce ma kunkuru wace irin tafiya ce wannan za mu riƙa yi ni da kai wace irin tafiya ce kake yi haka za ka ba za ka ba shi ne sai ce to bari mu baka tazara kai bacci ni zan kwanta kai in yi bacci in ka gama tafiya ka can sai agogo da gudu sai mu haɗe tare shi ke zo mai kwanta ya kama bacci yana ta bacci shi shakkun ku a tankis tinkis tinkis har ya kai inda zai je ya je aka gama sunan dama wai suna za ya dawo sai ya zo ya tashi zo mu ya ce masa tashi ga naka abin da aka bada na suna kage shi ne wannan to kai nan ba na an ta'ati kana nawa ka tafiya sauri a game da da'a Allah Allah ta'ala umarni ya bamu cewa tabiqu ila maghfiratin min rabbikum sannan wa tari'u ila maghfiratin min rabbikum wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisu sannan wa sabiquna sabiqu duk wannan ana yaban waɗanda suke rigejeniya suke sauri a game da da'a Allah da'a Allah ba a mata dawa shi yasa da ka bi cewa ya kamata in yi wata kyauta to yi sauri shi in ba ka ba shi sai ya hana ka da ka ji a ranka cewa ya kamata in yi wata ibada wacce take tabbatacciya to tashi kai in ba haka ba shedan sai ya hana ka e, maza maza kai amma kuma ka fi gaggawa wajen saba ma Allah asali idan an ce alkhana shine zina amma ana itlaqin alkhana ala kulli ma'asiya kowanne sabo ana ce mishi alkhana amma asalin alhana an ce alhana shine lalata zina shine alhana hmm? can mai hikima yana cewa bibun awani su ma zannu bi tsabin nan wai sunuhunna anil khanal islamu kaga wai sunuhunna anil khana al islamu yana siffanta matan musulunci waɗanda suke tsarkaka masu kare kansu يحسبن من طيب الكلام زوانية ويصونهن عن خنا الإسلام تشين مضيء وبطيء عن الطاعات ذاك ساميشي كي كاذا مقا علم أما كما كنا دروني دقزاوا دنوا أوجن ين مداعا أيما ألا داعا أترون الخنا أما دا أبن دي زمن ساقوني في أغن أغن جهوا تشين سوري تكي asra'u lil khana min as-sayl fi majrahu kafin ruwa mai gudana a kasa sauri kowa ji ya gani ya ai ko alhamdulillah ala ni'matil matar wa la sa'irin ni'am to kafu ya fi kafin kafin ruwa sauri wajen saba ma Allah in an ce as-sayl shine wanda yake gudana a kasa na ai daga daga sailan sailan shine kwarara ko a ce alfayaban alfayaban ko asayalan kaga shine kwarara shine kuma me shine Alhayib kwarara to kafin ruwa sauri wanda baya jiran wani ya mishi hanya an ka mishi hanya to in baka mishi hanya ba zai nemi hanyar da zai balla shi yasa za ka yi mamaki kai katanga ta kai katanga idan ba a yi maruwa hanya ba wallahi sai zai kada ta kawai ya wuce washi to da shi ba zai iya tsayawa waje ɗaya ba to kana saban Allah da gaggawa fiye da yadda ruwa yake gaggawa fi majirahu a magudanarsa la ya taqassamu ruwa baya rarrabuwa waje ɗaya ke zuwa ya dunkule da sauri sai sashin sai ya karfafi tashi duk abin da ya zo gabansa sai tunkuɗe shi kaga sai kenan وتزعم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تزعمه وتزعم مع هذا هو دت هذا كان رياوة abin da ake ce ma azzamu ne abin da ka faɗa kafin ka faɗi hujjarka shine ake ce mishi azzam ne suke da karin magana da larabci suke cewa li kulli za'am khasm li kulli za'am khasm duk wani wanda ya zo, ya ce "Ga shi, ga kaza to za ka iya samun wanda ya saba mushi ya ce ba haka bane abin da ake bukatar wanda ya za'ani ya yi shi ne ka hujja to wa taz'umu ma haza kana riya cewa bi annaka arifun kai masani ne sai ka gane addini ka zabta yaqina yace wallahi ƙarya kake tabbas fil ladhi ta taz'umu ƙarya kake a cikin abin da ƙarya Baka gane addini ba domin gane addini shine a gan shi a tare da kai a tare da kai addinin tare da kai shi yasa idan mai ilimi baya aiki da iliminsa sai ya ja ya zama jahili ɗabi'unsa irin na jahilai ba wanda zai yi mu'amala da shi ya ji daɗi ubangijinsa subhanahu wata'ala baya farin ciki da shi bayan Allah subhanahu wata'ala ba ta farin ciki da shi da aje ilimin yake gefe guda ya bi son zuciyarsa don mutum ko yana bin son zuciyar shi ai shi ke ce wa ma an ta illa jahilun wata fa'ida suna bambanta tsakanin arif da alim suka ce in an ce alim shine man bayyana lahu al-ilmu da jahili shi ne al'alim wanda da can bai sani ba sai ya sani to shi ne ake ce mishi al'alim shi kuma al'arif shi ne ne shi ne wanda alima ya sani sannan wayo mai yi zuma alim yana tantance abin da ya sani shi ne arifi ina misalin haka Allah ta'ala ya faɗi haka a cikin Qur'ani ya ce waje a ikhwatu yusuf fa dakhalu alayhi fa arafahu wa hum lahu munkirun annabi yusuf ya san yan uwan shi ko bai san su ba ya san su dama yana da tsohon ilimi sau da aka fa'arafahu da suka shigo wajensa su goma nan suna shigowa fa'arafahu ai fa mayyazahu sai ya gane cewa tsohon iliminsa sai ya zo ya masa aiki sha wannan wane ne wannan wane ne wannan wane ne wannan shine ma ya dauke ne ya jefa na arijiya wannan shine ya ba da shawara a jefa na a rijiya wannan shine ya taska min mari kafin a jefa na a rijiya wannan shine ta a ku daina marin shi kawai ku jefa shi a rijiyar mai gaba kaga fa arafahu amma wahum lahu munkirun wa qad alimuhu min qabl amma su su gane shi ba duk da cewa sun san shi saboda ya canza to shine sai suke tattaunawa da ma'rifa da al'ilm wannan yafi wasu daga cikinsu suke cewa ma'arifa ta fi al'ilmu aka ce a al'ilmu ya fi al-ma'arifa domin Allah ta'ala bai siffanta kansa da ma'arifa ba a cikin siffofin Allah da sunayensa kwata-kwata babu inda Allah ya siffanta kansa da cewa shi arifi ne eh, so daga kalma al'ilmu ta fi al-ma'arifa daraja mun gane kuma sannan ai ilmin shi ne ya gabata sai da ka sani sannan kuma sai ka gane kaga al'ilmu huwa sabiq lil ma'rifa takaice dai shine wannan abin da suke sai ce ma anta illa jahilun kai ba kowa bane face jahili kuma ba kai aiki da ilimin ka ba thumma zalimun sannan kuma ka zalunci kanka mutum ya san abu ba kyau ya yi zalunta kai innahu kana zaluman jahula hmm. innal insana la zalumun kaffar haka Allah ya siffanta dan adam وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن, الله إن الإنسان لظلوم كفار هذا متن mai yawan zaluntar kansa ga butulcewa to kaga ka sani ba kai aiki da shi ba ka zalunci kanka wa innaka bainal jahilin muqaddam sannan idan aka tashi aka tafi garin jahilai kai ake fara gabatarwa malamin da ya ilimi amma bai yi aiki da ilimin sa ba to sai a sa shi ya zama limamin jahilai ya jagorance su su suna yin abubuwan su da ka shi kuma yana yi da son zuciya kaga shi ke na za a samu nasara babu nasara shi zai yi son zuciya su kuma za su yi da ka su dama ba su sani ba shi kuma ya sani amma sai ya take saninsa إذا كان هذا نصح عبد لنفسه malamin qayyim yace idan wannan shine yi ma kai nasiha faman faman zallazi minhu alhuda yuta'allamu to ta wajen wa za a je a koyi shirya idan malami zai yi ilimi amma ya take sani ya ki aiki da saninsa to wajen wa za a je a koyi shirya kaga babu ke shi abin da ake bukata malami tashin farko a fara koyi da shi a halinsa shabbaka rahmatullahi alaihi a cikin hidayatu talibul ilmi yana cewa uwa kudin ɗalibi jalinsa ɗabi'un malaminsa kyawawa amma ilimin da malami zai karantar da shi faribhun za'idu riba ce ta kafa abin da ya ƙare ne ba kama da ta za ka samu wani ribar ba sai ta zo shi ne ribhun za'id amma asali abin da ake bukata shine malami ai koyi da shi sannan kuma sai koya karatu shi yasa suke cewa ai an ja'u an ja'u an ja'u suli tarbiya hanyar da tafi amfani a tarbiyya ita ce a tarbiyatu bil qudwa tarbiyya ta hanyar koyi kuma suke cewa a tarbiyatu bil qudwati wal hal ablagu gumi na tarbiyati bil khutbati wal maqal ai tarbiyyar mutane ta hanyar koyi su kalla su koya ya fi fiye da aitar tarbiyyar mutum ta hanyar hudubobi maganganu da baki da kuma surutai shine abin da shauki ai ya faɗa ya waƙe shi a cikin hikima ya ce mashaɓɓawu su yauman da ihtiyalin فقلد شقل مشيته بنوه فقال ألا ما تختالون قالوا بدأت به ونحن فخالف سيرك المختال وعدل فإنا إن عدلت معدلوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه wata rana wai dan abin nan ɗawisu ya yi ƙyanƙyasa sun sai yadda yake da gashi ya zo yana tafiyan nan ta kama yana baza abin nan ɗinsa gashinsa a titi ƴaƴansa kuma bai daɗe da kyankyashe su ba su kuma ba wannan gashin da za su yi takama da shi da suka ga yana tafiyar takama su kuma sai suka fara hura fatar sun ga babansu na buro koko su ma sai suka fara yi haka da fatar jikinsu ba kuma gashi a jikinsu wanda za su yi takama da shi fakala alama ta talun sai ya waigo sai ce dan da kuke takama na kuna ta wani buro koko ne fakalu ba ta bihi wa nahnu muqalliduhu sai baba yake ka fara yi mu ko muna kwaikwayon kai ne wayan sha'una shi'ul fitiyani min da sai suka bashi ka'ida suka ce baba ai kananan cikin mu suna tasowa ne alama kana awwadahu abuhu kan abin da baban su ya saba musu da shi da abin da kake wata rana sai ka ga ka yayi na sha ba da wannan labarin wani wani wani wani wani mutum ya ban labarin wannan labarin an fi shekara ashirin ce ɗabi'arsa da ya dawo masallaci da asuba kawai sai ya ɗauko rediyo can ya tada area sai america siran nan an yaye mashi wani ɗaɗan ƙarami kawai shi ma sai ya je kawai ya faru da baban bai ɗauko rediyon ba kawai shi kenan sai ya je ɗauko rediyon shi mai ɗauko shi kai me za ka yi ce ai yadda baba yake yi ni ma nake yi kaga ɗanka ya ga kana yin abin arziki wallahi kayi matakin farko Allah zai taimake ka kuma ya an ka ka wajen alkhairi ake ganin ka ba zai ji miyagun kalmomi daga bakin ka ba ba zai ji zagi ba ba zai ji ashariya ba to insha Allah ka yi shirin farko sai Allah ya taimake ka akan sauran amma ba ka yi ba kuma kai kana tsammanin amma to me kake ka adalci ba kai adalci ba Allah ganar da mu to shine ce idan kana haza nusha abdin li idan wannan shine yi ma kai nasiha ne nasiha nufata kai da alheri ne nufata wannan ka da alkhairi shine suke ce mishi iradatul khair lil ghayr ka nufaci alheri ga wannan ka to yanzu nafsuka gairuka ranka in haka shine yi ma ranka nasiha kana nufin alheri ga ranka faman da allazi minhu alhuda yuta'allamu waye za a koyi shirya a wajensa wajen wanda zai yin aiki da shari'arsa ga shari'ar ya santa amma kuma baya aiki da ita to a wajen wa za a koya hmm? me yasa banu isra'il suka fi kowa lalacewa saboda malaman su ba sa aiki da ilimi kanu la hauna an munkarin fa'alu Ga shi ana aikin banna amma ba za su ce a bari ba har da su ma za a yi wani zuba malam kayi rawa tun yana cewa shi bai yi ba ko ko ba shi bane tashi na malan kayi rawa yana cewa ni ban yi ba sai a faɗi garin shi kayi rawa a gari ka za ce shi bai yi ba karshe sai ce tutun da dama ba malamin Allah ba ne ce to bar ma ya yi. yayi malan malam yi rawa a shi rawa aikin za ne ana ce mai yayi yana cewa bai yi ba ana cewa yayi yana cewa bai yi ba can kawai sai ce to bar ma ya yi shi ke kenan malan malam yi rawa shi ke nan ko ne karshe sai su ce to mala ya yi rawa sai kowa ce ni ma na yi rawa akwai darasi a ciki mala ya yi rawa sai kowa cikin yan amshi sai su ce ni ma na yi rawa tunda mala ya lalace to ni ma na lalace shine shine natija shine sakamakon da shi kyauta kaga tashi ne fa a tashi ake yi a tashi da fa waɗannan su ne karatuttukan da karatu ne da wayo ake yi kuma wallahi da shi wasu suka shiryu Allah kalli zuciyarsu ba aya ba hadisi kuma wallahi suka shiryu kuma suka fi mu nagarta kai nagartar mutanen da ta kai tamu kai tamu ta kai tasu lashuk to ne wannan wa fi misli hadha al-hali qad qala man madha وأحسن فيما قاله المتكلم يتي وفي مثل هذا هذا الحال سيئ ونن ينين قد قال من مضى aka samu wani cikin magabata ya faɗi maganar da ya faɗa wa ahsana fi ma qalahu kuma ya kyautata a cikin maganarsa wa ahsana fi ma qalahu mutakallim ko sannan kuma ya kyautata a cikin duk abin da mai faɗi zai faɗi yanzunan zai mana abin da malaman balaga suke cewa tabdil tabmin shine kana waƙin ka sai ka dauko waƙen wani kasa a cikin naka tabmini kenan fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu azamu fa in kunta la tadri idan ba ka da ilimi fa tilka musibatun wallahi musiba kake ciki wa in kunta tadri in kuma ka sani ka koya amma baka yi aiki da abin da ka koya ba fal musibatu azamu to musibar ta fi girma suna faɗi suna cewa inna Allah ya min al-jahili bi wahidati wa ya min al bi sab'ina ce Allah ta'ala zai kama jahili ne ƙwara ɗaya laifi ɗaya zai kama shi da shi shi ko malami saba'in za a kama shi da saba'in haka suke faɗa magabata idan jahili ya laifi sai a ba shi alhaki ɗaya idan malami ya laifi ya zunubi sai a ba shi alhaki ɗaiɗaiɗai guda saba'in sau da wancan bai sani ba shi kuma wanda ya sani duk da akwai kuma jahilin da ya fi malami lalata shine jahilin murakkab eh, shi jahili nin biyu kenan jahili riɗi biyu la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri bai sani ba kuma bai san bai sani ba ka gama taye biri saboda matakin farko na fita jahilci shine ka gane kai jahili ne ka yadda ba ka sani ba mutum ya yadda cewa bai sani ba in mutum ya yadda bai sani ba to kaga zai koya kenan amma bai yadda bai sani ba me kike tsammanin zai faru da shi shine fa in kunta la tadri fa tilka musibatun idan ka kasance ba ka sani ba to wallahi cikin musiba kake wa in kunta tadri in kuma ka sani fal musibatu azamu to musibar ta fi girma domin yanzu za a kama ka da laifi biyu na kana al-akhirati wal ula za a maka al-ula al-jahl al-thaniya الثانية عدم العلم عدم bil ilm za a kama mutum ya jahilci sannan za a kama shi da ya aiki da sani ba ولو تبصر الدنيا وراء سطورها رأيت خيالا في منام سيصاب سيدا يتيغ بدا سبحان تامن الدنيا سيدا ولو تبصر الدنيا دا أشي ذاك تأخذ خل دنيا نن دا كو قيمة خلوني كو وراء ستورها كجنوتا أشكل لابلنتا إيه هنغوتا كجيد تكي رأيت خيالا والله دا حساشي ذاك جني imagination Fishin ne fim ne duniyan nan ba abin da ke kama da shi kamar fim duniya fim ce fim ce fim sosai da rama shi ne khayal khayal shi ne abin yake zuwa maka kwakwalwa kayan ake kirkirar labari ko mutum sai ya zauna kawai sai ya ce kaza kaza kaza kaza kaza sai ya haɗa yanzu wani zai iya tsama ya kakkar maka labari a nan unguwar abin kuma bai faru ba amma sai ya kakkar maka labari yanzu ai ka ga in ka ɗauki karin maganganu da labarukan da ake da su na dabbobi kabagen zamantakewa da dabbobi ne ya sa ake iya gane halayen su a ba da labarin gizo a ba da labarin koki a ba da labarin kura a ba da labarin dila da halayensu ne ake ba da labari waɗanda ɗabi'unsu masu kyau ne ana baka labari ne domin me domin kai koyi da su waɗanda kuma ɗabi'unsu la'imai ne lalatattun ɗabi'u suke da su su kuma ana maka gargaɗi kakka zama kamar su to kaga haka duniya take duniyan nan hasashe ce ra'aitu khayala zille. أكبر إبرة لمن هو في دي في علم الحقيقة راقب fim ne duniya ta yi kama da fim wane ya tafi ya yi aktin ɗinsa ya gama sannan kuma sai a kawo wani akto ɗin wani ya zama mejo akta wani ya zama maino akta wani kaga ya yi bajinta mai yawa wani kuma ka bai yi bajinta mai yawa ba kowa da irin abin da zai yi wani ya daɗe yana yi wani kuma ba zai daɗe ba wani ya fito a cin ɗaya wani kuma ya fito a cin goma sai ka ganin shi kuma ƙarshe zai iya gama sai ya tafi ya wuce to ƙarfi shi ne haya to haka duniyar nan take yanzu haka ce ka fara lissafin mutanen da suka zama actor a duniya wani ilimi wani dukiya wani talauci wani kyawawan ɗabi'u wani munanan ɗabi'u da ta'asa duk za ka iya kawo su kuma ba su yanzu ba shi yanzu ba su yanzu ina ziki sun tafi shi ne haka duniya take walau tubsiru duniya wa ra'a suturiha da za ka ga duniya a bayan labulanta ka hango ta ra'aita khayalan to da ka ga hasashe ne fi manamin a cikin bacci ramu da sannu za a yanke shi ai haka mafarki yake ko wani mafarkin sai ma daɗi kawai sai ka ji an tashe ka kai ta tsaki ina ma dai da gashi so ga kiris ka ka gaisa da shi wanda kake son eh, wani yayi mafarki an tafi da shi zila an tafi da shi zila an tafi da shi tsaso rock so na kiris ya gaisa da shugaban kasa yayi haka kawai sai aka tashe shi bacci <laughs> <laughs> yi ta zagin wanda ya tashe shi daga wacce to yi ya gaisa da shi a bacci sai ne wani yana yi yana wai a cikin jirgin sama yake wai ya shiga jirgin sama yana ta tafiya a jirgin sama kawai can kawai sai dai ji shi kwam ya bige da siminti to haka duniya take wallahi ana yi ana yi ana yi wata rana kawai shi ke wata rana a duniya kana yi kana nan da ranka fa ba sai karshen fa ba sai mutum ya mutu ba wallahi da kan kallo a duniya amma ba za a yi da kai ba in kungiyar masu kuɗi kake ciki wallahi in ka koma can kasa sai su koma kawai suna kallon ka ka sai da gidanka ka sai da mota ka komai ka ya kare kuma wallahi sai dai su koma suna kallon ka kuma da tare kuke in aka je umara kowa ya biya irin umara azumin nan akwai wani waje abin nan a daru tauhid wani katon otal yana kallon ka'aba sai ka isa sannan to can za ka ga mutanen sun je sun shimfiɗa manya-manyan da jumai sun sa an gaso musu raguna shi ke na ana fira ana eh, eh, alajuwa na bai zo ba ya faɗa fata sai ya samu matsala sai za ka sai a kyankace da dariya sai a yanko nama a ci tare da shi aka ci nama yanzu kuma shi da shi ana cin naman shi to kaga duniya kenan da ran shi amma da shi ba a yi da shi in shugabanci ne haka na taɓa jin wani yana ba da labari wani babban mutum a ƙasar nan ya kai matakin kusan ƙarshe a aikin gwamnati ya je gidansa gab da azumi gab da sallah sai ya ce mishi wani ya rako shi haka sun fito ba kowa daga shi sai shi zai shiga motar shi ya ce masa wani kai hankali da duniya kai ne matashi yanzu ce Musa mu ta tsari, ya ce kaga lokacin muna gwamnati ya ce war haka wallahi tallahi sai a kawo tirela rago guda goma gidan nan amma wallahi yanzu ba wanda ya kama rago ko kwara daya rago kwara ɗaya ba a kama shi ba to kaga da shi ake yi su ake ko dama ba dan Allah dama ba dan Allah aka kai mishi ba ai gashi ta bayyana abinda ake tsammanin a biya da shi yanzu babu to na Allah yana karewa sai karewa kaga mutum ya zo mutumin kirki shine daidai sai ya ci gaba da misali sai ce ka hulmin kaman mafarki ne shan hayal hasashe abinda kwakwalwar mutum ke riya masa sai ya ce ka hulmin kaman mafarki ne da tsayifin abinda ake ce mafarki shine abinda yake zuwa maka a kwakwalwa ya rika zagayawa hulmin kamar mafarki da tsaifin zarafin lauli wani mai zagayawa ya zagayo maka da daddare hana bacci domin ya mafarkin dare ya fi daɗi saboda baccin dare ya fi daɗi shi ya sa an baka yi shi ba hankalinka ya fi tashi amma wani zai ce maka shi kwata-kwata a rayuwar shi bai baccin rana amma da za a jarrabe shi wata rane kwana ɗaya bai yi bacci ba to hankalin shi ya gama tashi to shi ya sa mafarkin dare ya fi daɗi sannan kuma ya fi tsawo kaga duk daɗin ne to da daddare kawai sai wani abu ya zo maka kai ta mafarki wan qabal manamu kawai sai baccin ya yanke wa raha qaifu shikenan wannan wanda ya kawo maka ziyara a cikin kwakwalwarka ka rike ganin shi yana siffanta maka abubuwa wa raha ya tafi ya barka wasabbu mugramu kai kuma da kake son wannan abin da kake gani a cikin mafarki an lizumta ka da wannan abin kana so shi ne wancan misalin da na buga mana wanda ya je aka kai shi vila a bacci ya je yi haka an miko mai hannu kawai sai aka tashe shi daga bacci to haka duniya take wani abin sai mutum ya ga gashi kamar ya zo mishi ganga ganga zai samu a duniya kawai sai a yanki sai a yanke shi kenan kuma ba shi ba shi har abada ba zai same shi ba duk Allah mu dauki waɗannan a matsayin darissa ita duniyan nan mu yi ta yadda ake mu'amala da ita ita misalin duniya kamar yadda sayyidina isa alaihi salam ake ruwaitowa daga gare shi a cikin kutubin raqa'iq annabi isa alaihi salam yana cewa ad-dunya qantara fa'buruha wa la ta'muruha ita duniyan nan da kake ganin ta gada ce gada ce fa'buruha wa la ta'muruha ka tsallake ce zaka yi ta magana kwalliya ba magana kwalliya fa'idar gada a yi ta da kirfi ka zo ka take ka wuce shi kenan ka tsallake ka ta faɗa da kai ruwa to haka duniya take in ka fahimce ta haka za ka samu sauki amma in ka ɗauke ta a matsayin wajen zama kana jin nan za ka zo ka dawama kai ta liliya ta kana gyara ta ita kawai kake kallo to Allah za ta zo ta rabu da kai ko kuma ta zo ka rabu da ita wannan ita ce ka'ida da sunnar da Allah ta'ala ya halicci duniya a kanta ka ci abin da Allah ya baka ka kyautata ma wasu kai rayuwa mai daɗi shi ke nan mutuwa ka ta zo ka mutu lafiya lau shi ke wa zillin a ratku shamsu inda tulu'iha sai yuklasu fi waqti zawali wa yufsamu sai ce wa zillin sannan duniyan nan wani misali na yanzu misali na nawa na uku ya buga mana misali cewa ita khayal ce sannan ya buga mana misali cewa ita hul mafarki ke ce wa zillin sannan kamar inuwa ce rasku shamsu inda tulu'iha rana lokacin da take fitowa sai ta nuna maka inuwa sayuqlasu fi waqti zawal da sannu wannan inuwa za ta kauce kautar da ita fi waqti zawal a lokacin da ranar ta karkace ta karkace daga gabas ta yamma wa yufsamu kuma za a raba ka da inuwa akwai lokacin da an azahar ta yi ai neman inda inuwa take kake yi amma kage yanzu duk jama'a cikin inuwa ko baka fita baka shiga cikin inuwa abin da yake ba wani abu da ya rita saman ka sai ka tsaya ko ba za ka ji rana ba amma ka bari zuwa ɗan lokaci kana inuwa tana nan ba ta to haka haka duniya ta ce kamar inuwa shine misali a farko sai ta baka ta baka ta baka ta rike ta ce kai ne mijinta ana nan ana nan kuma fa kawai sai ta sake ka wa muznati saifin misali na hudu wa muznati saif kaman girgije ne na lokacin na lokacin kaka girgije hadari ya hadu a lokacin kaka mai ba haushe yake ce mishi holoko kaji sunan shi holoko eh shirin baci bake wa muznati saifin kaman girgije ne na lokacin kaka lokacin zafi taba min ha maqiluha ka zo kaga girgijen nan sai ya maka daɗin baccin rana shine maqi fa sari'an kana nan kana nan zaka ga wannan girgijen kawai ya guje wal haruru tabarramu ita kuma shi kuma tsananin rana sai ya zo ya ci gaba da ruwa yana zafafa ta ka ga hadari sai kaza ta ai ruwa za a yi ko kuma gashi ya zo maka da sanyi sai ka ce bari ka zo ka kwanta kana nan sai dai ka jika a cikin ka jika a cikin rana ya tafi haka duniya take duk daɗin da ta baka wata rana za ka zo ba daɗin shi ne labarin da ake ba da wani mutumi shekarun shi saba'in a duniya aka kai shi oxygen ana ana yanzu yana shaƙar iska ne da oxygen ana ana ana karɓan kuɗi masu yawa a wajensa duk sati sati ko kullum kullum saboda wannan oxygen din sai ran nan likita ya zo zai canza masa silinda ɗin. a sa mai wancan ya ƙare za a sa wani sai ya kama kuka shi ne kake ma kuka alhaji ya ce wallahi ba ba ba ba ba ne ma yawa ya ce a ko lokaci za a iya biya shi ina tunowa ne yau shekaru na saba'in ina shaƙar Allah ba na biya shekaru na saba'in ina shaƙar oxygen ta Allah lafiyayye iska ba ka buƙatar sai kai haka ba ka buƙatar wani inji a ta famfin ɗinsa ko a ce wutar lantarki ta ɗauke a ce sai an tada janareta ka taɓa biya nawa kake biya iska Allah da kake shaƙa wannan to ana na ana nan zai ta zo fawallat sari'an wal haruru tadarramu zafin rana shine al harur min al har wa mat'ami dhayfin labda minhu masaguhu sannan kuma wani misalin na duniya shine na nawa misali na shida ko biyar na biyar kamar misalin abinci ne aka kama bako labda minhu masaguhu haɗiya abincin te masa daɗi ka tafi wani waje mai alfarma a kawo maka ababen da baka taɓa ganin su ba na jin daɗi za su dawama kuma kai ba ku ne hmm? kai ne ka ci abin da za ka yi a shari'a ma kwana uku aka ce a baka in bayan kwana uku ya yi aka zuce kwana uku to mai gidan ya gada mai ce to yau ne za ka tafi ya si ka ce a ai ba yanzu zan ba yau zan tafi ba sai ce to dama akwai mai waina tana nan da safe a can kwana sannan da rana akwai wata tana yin amala ita kuma a waccan wancan bakin titin sannan da daddare akwai mai tuwo da miya kuka da miya kubewa busassa da kubewa kubewa ya abincin tana abincin su yana da kyau to zaka iya zuwa can sai ya shi da idan in gobe ta yi kuma sai zo sai ya ce maka yau zaka tafi in ka ce a'a ba yau ba to shari'a ta bashi dama sai ce to ana kama loja a can dama tsakaninmu da nan ba nisa da wani gida ka ganji can loja ne ina jin gaba ki dai kwana ɗaya bai wuce naira ɗari biyar ba to ka koma can na san dai suna da kabar ma da wani ɗan fulo haka da suke ba mutum ya ɗan kwanta matashin kai ka zai idan an ce matashin kai da hausa ne amma aka ce filo to na gaske ke amma idan ka ga an ce matashin kai akwai damuwa a wannan filan wa ba da kalilin bayan ɗan kaɗan haluhu tilka tu'lamu ai an san yanayin bakon tafiya ce ba ushe ya ce ba kora ba ba kora ba zai tafi baya da wama to kai ka zo kawai ka zauna wani waje ana ta baka daɗi kai ba ne to haka duniya take Allah ba kunta ce Ka za hadihi duniya sai ce duk waɗannan misalan da na buga maka haka duniya take ka ahlali na ilmin kamar mafarke mafarke ne na mai bacci wa min ba'daha bayan wannan mafarke mafarken darul qada'i sataqdimu da sannu zaka tafi gidan hukunci ina kenan lahira in aka gama abin da ake to sai a tafi lahira sa duk wanda ya ce maka daga duniya sai kaduna wallahi ya yaudare ka kaduna ma yanzu suna da daɗi ne har an daina cewa Kana jin mutane suna faɗi ya su faɗi daga duniya dai sai wani wajen na gaskan lahira ke nan amma ba kaduna ba daga eh, shi ne wannan sau daga duniya mu'amalance ta yadda Allah yake son mu'amalance ta a ƙarshe ita duniya malamin tsayi ne ce asali ba a bar jirgi ba ce domin ita gida ne na shiri don neman lahira amma saboda ababen da suke rinjayen mutum a cikinta to shi yasa duk inda Allah zai faɗi duniya ta yake amma asali ita duniya ba gidan zargi ba ce kamar yanzu misali sai a gina gida da ɗakuna sai gidan ya zama gidan zargi ana iya zuwa a karatun ƙur'ani a ciki ana iya mai da shi zuwa a ta karatu sannan kuma ana iya mai da shi ya zama gidan gidan saban Allah ko ba haka ba ne to haka duniya take masu hankali a cikinta sai su ɗauke ta a matsayin gidan da za su nemi lahira da shi marasa hankali kuma sai su ɗauke ta a matsayin gidan dawama kuma ba za ta dawama ba yaudarar su take yi suna aikata abin da ba daidai ba a cikin ta kada Allah ya samu a cikin su wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh